الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هجر وجنر كمونا وتتنعتا وكربسين قصنعتا rabiun il akhir annam ñankay xoone linkaga hadi o a tampille no banin miɗadi a wujunu hilli tampille aɗo sikko sinan kat tammu no banandi lenko wa karagondi o a bamako sebenin koro masjidu rahmani ndi wa wala laki tannaxatenni ndi ki axatiya onamina allah ponnantiraxo kamma متن الأربعين النووية حديث بنبا بقرقوها أما كتاب كل ينقل لنن كتاب كتابي إنانا عن النغام أجمع لك مقدمة أن دغرنا دندن عن الكنون إلا أن كان خاغي إن حديث حق قرأ kitabe ko kutenga nonga nusu an bankan da ken kutu bakano nusu an banka ida ken kutu oga tinke be danga ne khatima idan ana dalli kitabe ke gwai aran kawa karniya ko kitabe ke kutenga karne mo gombe sakati ay miraga adanya da lalu mutu nan ke kamma o hay dingira kebe ga na gonni eh akanyi mena lai mu tunan ti he dingira ke kama nan ti warna rito amma kai ni ka su ko eh, mantenga dabe ari imakatina ahoyni iki e iki e dungira kama walla kenga ira e tutuguna togononga imarte idan olli kita khatimanga eh, أتي رحمة الله عليه خاتمة الكتاب كتاب التمان معنى على قرون الخاتمة من كل شيء عاقبته وآخره ونهايته إن تتمان معنى كل غرادة نمرة عكسه ألم كسن كان هاغي بدايته أجمع عليه بوتن خاتمة السورة نهايتها آخرها معنى على ذروه إذن يري أما نكنا قاقي كتاب اللغو نووي في رحمة الله عليه شرف يحيى بن شرف النووي أبانغ هجرنا قموت متنكر سينبانه nan fati jiranga kamo tummi tanyere alo sino tummi ala tannawatoro sino karagatita unga takkenyen unga alla daga takkenye kenyei ama lemme kitowa ama kiso harakata ama hooto na sabunya ama yagare tumta lemmao ati fa hada kebe haykene kei akhiru ma ke ami hompo lagarenga kasattuhu igara kenkeregere manaa aradtuhu igara kellamu nawa mitikani la garenga ibe igara ken karagarenga njiwa ke kitabe dabarni min bayani li ahadithi gelli hadithum mangandena jamu hadith allati hadithu kubenu jama'at agara kauman denya قواعد الإسلام إسلام أقول سجنوما جمع قاعدة نكنا قاعي الأصل إذن إذا كبي بانغان دلامو gelli hadithu ma hadithu nu kubero kada salama hulle sidinu ma agada kunka kuma mai mana hadithu be hakene kitabu kano wani wa tadammanat agada nuhuduron denya at-tadmin alikanna qaga watini mana احتواه واشتمل عليه ادا قومي نقوما دنيا كما اذا يوتني تضمن احتوى واشتمل عليه وافاد بطريق الاشاره او الاستنباط انا كلمه الاتصال كلمه ما maana ñugo waano wonde nga kalma kenta ke nka kore ñugano nga walla kenga anke ñimme hame kore gana maga angana dalilum kohmame anga tunu iwattini keñada soni ka kanendi attadmir nanoxonurondi warne hadith ko hokkaɓe ari geri kiitunga hadith kumuucu tii toxonga nka i kiitenga a dalilenga bakamanidi hadith kunoxondi wattini keñada attadmir وتضمنت ko hadithu be ma tana ke da muhduron den nya ma honga la yuhsa o ke be ta taja tane ay la yu'addu aga taja tane ko tinja tane nga min adwa'i ulumi ke bitu a gunno nunga naam kya bangena na hada nan o kille sa sa o da ko gabe kara ke bitu a gunno nunga allah ta su ja tane o gabe kare o da ko gabe ka ra gabe ya warmi kuntu wa hadithu kuno wani hadithu to ko tenta ko yi amma hadithu ke ma'anan yana kunno go drondiri ke hakene ke hakene ke hakene odo ma'luma di galu bugano wani ati fil usuli lesdinundi jamu asli wal furu'i ado gingundi jamu far'a والآداب أدو جكنن جمو أدب وسائر وجوه الأحكام har kiten yosunu mana kiten nonun kutun kagai sa'ir mana baqi da bi mana anwa ado kiten yeson kutun kagai mana ado kiten nonun kutun kagai oda kesuko mantan karamani di kitabe kono wani ati wa ha ana ike ya ikene azkuru iwa konindini wa ha mana tambiru nya kedekenga ikahantene yokurindini baban babuya mukhtasaran kebe kotten de penganin hamanan da bengan mukhtasar ni kannan kagai ma qalla lafuhu wa kathura ma'anihi kebe adiga min logon hamananun gabo iwatin kana mukhtasar ike babu ya kebe akotten de pengani amananga kenda bengani جدا غوي آدم آغا أنا في سوبة آدم آغا مانا غوي آدم آغا قتم باب سيد كان نقارا كما في ضبط خفي ألفاظها كتاب كتب مغنطنها كل بندنا تسجنها أدو بندنا كتاب كتب مغنطنها كل بندنا أبدا عندنا تسجرنا في ضبط خفي ألفاظها من إضافة الصفة للموصوف أي ألفاظها الخفية أمانا أبدا من معنى مغدنا ada kala hidu muju agati dingara be muqaddiman dagarunga ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها هذا كلا لا يدوم ake lafidwani iwa batu bini kitabe kebe ako tende pekani ama ananda benani sobe ya re magan ka sihire manidi fi da watini dhabatahu sahahu wa shakkanahu wa atqanahu bil harakat ana isa sa kitabe misale di sigire ntay tombe nyale na sigiru ko e na daga ne ba wa da sigirin lai mana da sigiri wa haka da Allah ya taji min sharru gagai na kanta ruga kainati atqanahu wa aslahahu idan kitabu kana di bi kebe gani adiga mugundonga kulla bande bi adi sigirnden bi timaniya tisigiruma murattabatan kebe me rabatun tanani na'am adawtu kammo gelli hadisa hana maga kitabu kenyamana atiranya maniya mana ida kiki babu dabari maniya hinu hilli sabu dagani hananni kannan kagai kenna manu al-ghalat fi qira'atiha serebe gana garna amma ga futunni anogon hilladinni kannan idna wa hafiz tilka bubuti an ghairihi serebe gana ko tun babitun beno na kai sigir kuro labandu beno na kai serebe gani kara anna kari baka ma warna an ku kara anta daga na kitabe tanammu a hayni ke manan di kanna kare walla ne sidin di kanna kare a gara kunya ko kan hanan di kanna kare manin tigi gara ke babu dabari li anna yughlaqa kudo imar daga futundi al kun ni kan ka kare الخطأ وتني إيه، غلط يغلط آه، وتغاد غلط وكنقل بمعنى اخطا على فتنيا لئلا يغلط كل ما أردك فتني في شيء هن قرنندي منها كتاب قيا إذا أتيت باب الثمانية كسر أن أنت ندغا على الضمم إذا لك باب الثمانية قنان ليريك nama புதா நம்மா புதுண்டாங்கறங்க பாக்கரி பரம்பை இல்லந்தி வலியஸ்தனியா புது அனகாரி பிஹாஜி கிதாபே போனகாரி ஹாஃபிதுஹா கிதாபே தங்கன்னானங்க kenna kare ti kitabe amora amuraja'at ghairihi baka kitabe sa tanassa gandille maumma fi dhabtiha kitabe ke sigirden bi adata bandin hillandi ga nyamani serebe gara kitabe ko durusiri angana ro kotte ya kote ke alla ya da damma nyani wala hakasra nyani walla manini wajib nyana annan karam wotundi wala ke anna daga hay kitabe tanan imala serebe nda kitabe ke gara anga daga na hay kitabe tanan ne ne undan daga nan tambe ga durusiri ida ke babu witi damma nyani ke sukun ni ke kya ni ke kura an na tari ba ka fita bai a yi hayin maga wa haka da ya kan yan maga ku bai na ba ka kara an daraga na fita bai tana na haiwar na da su bangani gilla ganan ne tasirar ya gani wanda kan ya ke bai gani idan a ti da ya ta kiya kyan falla ce kun ma a shirarru sare kyan falla iwarono kan yi ne wajen wani kyan falla ike warunan jungan di a fa'ani shirarru a ikin tunni ngarno ngajonge ne sungai bai kem pande warno nanjonge fi sharihiha ashara handendi mana nan laidu mutere nanti ni gani matrul arba'in an i warna sharhu insha Allah ta'ala jalalla kana dunga kallange gadi fi kitabin wa sarun kitabin mustaqillin kebe qur'an cigin tenani tijuya مستقل اسم فاعل من استقل أي قائم بنفسه استقلال بكنا قاعد إلا فنا وتمانا نمران تجي وقال تران جمان وندا دوه تنابات إذن أتورنا شر كتاب دي مستقل كبر تران تجي كنا لنام على كلام روت نقاعر لمن نوى وقار لمن نوى كنا نقول العطارية أتنا وفاتنا تغمكتنا كتابك الشر idan ada lahi to tunanti warna sharuhu muqakkal lillahi ama katna kitab ke sharuhu qad a ah, sere borat ni ke sharuhu be ga nonga wa nawa wi alle ti da ko na ngatu sharuhu wa no tinna wa yi me sharuhu nyiri gena a he sharuhu hebe ida to onyare a alle nawa wi agar le mai kuni la aqar atin nawa wi ma kitab ke sharuhu kallil lay na to ama katina sharuhu idan nyamu nana sawirin ka dalili na tokama sabu ala kere a tuwa kiri yi wa arju nini min fadlillah gelalla fasamun ta'unga ta'ala kallan ni allai an yuwaffiqani arikan nawabani ma'akamu fihi ajib ah, kitabu ka sarundon nogondi walla ñaganani ma'akamadi bayanin muhimmatin iham min kumbang dan dendangan muhimma akan ni mufrad muhimma akan dijamunga jamu ma ani kan nan khari al amru alladhi yaqtadi inayatan wa juhdan khassan tabe aga dusugala karagarante aga kin kinyang aga kan munduru wa hakaza du dogote idan muhimma ko hammin to kumbang dan dendangan ini. من اللطائف جلهم غمغن توما اللطائف جمع لطيفة أنتنا قاغي الكلام الرقيق دقم غمغن تو معنى دقم غمغن تو يكون علي كبير معنى لجنني إلها من قاغا قرل من جيدني أرغن تاغد درديا إيوا di iwa murno Allah magani magagamu kun ko hammin to illina kun bangande gelli mani ya gelli hi mogo mogon tonga minan da taifi gelli hi mogo mogon tonga gelli bigam mogo mogon tonga gelli kiti mogo mogon tonga wa jumalin ado jumla nugaga mana digam ka humanto al jumla mi kanna kagai o ka humanto mana ado digam ka humanto min al di gelli faida dunga ina kung ka gabangandi wal ma'arifi جمع معرفة بمعنى العلوم الطواغن قاغيا معارف إلى كان قاغي العلوم الطواغن قاغي إن كتنكم قاغ بانغاندي كبيرو لا يستغني مسلم إسلام تكارني عن معرفة مثلها بقى أمن طواغن إذا كبيرو تني ni bangandi so min la takar ni baka kumen to a maga gellanda kita ati wa yadhharu awa bangene limutali'iha kitabe ke karanganan dangan iwa ismu fa'il yani mutali'un min tala an kannan qari qari'un laha karangana adangan innatil mutala'a lam ba kitabin talana wa nan ba harna ati wa yadhharu aidar digan kurumba jonga ta wa bangene لمطالعيها كتاب فقرنا نندمني جزالة هذه الأحاديث وحديث البين هكذا i hatan pancenga bangena akamandangani adi ilimwendi dagamayan kaga kenga bangene akamandangani iwatini jazalatu lalfar ani kanna kagai fasahatuha abangenga wa matanatuha ada agotenga وعذوبتها على من في الفم لقندي ولذاذتها على تغمن أدوينا في السمع مهم إذا جزالة ألكن قاري حتى مبانجيري كتك من سبو النغم أتابع من الكتاب تقرنا ندنني جزالة هذه الأحاديث وحديث نهتم بنجيرنا ari moye kenga bangere kitabe ke na naam ke bangoɗo da fu i hatan pancinten ni wa hakada ilmen ne gagadi wa mufadliha ado haditha nu ku i fasangontaxun kaxa hore, ken kawa bangere kitabe ke ma wama be nga hubia istamalat nu ku kala kahumanden ña alayhi ken kamma minan salamtullah minan nafaisi gelli wo urgin tonga nafais ani kannan kaxay jamu nafisatin ay al'umuru alqayyima walghaniyatu thaman ani kannan kaxay ko kebe a dardante gani wa hakaza a jonkonkote gani mana kimanga kebeya aɗa ho kebe kitabe ke gara kawmande ñeken kamma minan nafaisi gelli ho urgintonga allati kebe zakartuha igara tempin ko hadithu kunogondi idan nakais hurginto kufirimin kadi ko hadithu kunogondi wal wal muhimmat adho hammin ton qara allati kubenu wasaftuha ila di mahutu awakunga awakun turum kitab to nogondi iwa bangena dangan ati wa ya'lam awatini biha tikya alhikmata hikima nga fi ikhtiyari hadhihi ahadithi ko hadisa du sugandiyendi al arbaina kumenu gani tannakaten padisenga awatuini gerlimsedebe gana agara kitabe ke gara anga tunu manin cigi igara pe tannakate hadita ira sugandi tikam hikima gagai wanna ari asene kiten tukomanten kamma amanya hoy gurum mo aga ba bane kamma wa annaha nan tanna ta ga hadisan na haqiqatun ma'ana jadiratun an fawa bidhalika ay bidhalika li ikhtiyar tikin chugandiya ni nan tanna ta ga hadisan nan kawa bidhalika tikin tubaliya inda nadirina hayna nunni serebe gane hande ke kitabu ke de awatu nun nan kitabu ke igara hadisu be sugande kundo den nan kawa kan palle nawa wa innama afradtuha ati annama saraha kaida kemba na zankawa ani hadha aljuzi ba ka juzu maga mana saraha ke saraha ke be garina hadis ku saruni bangandi ida iti gankawa mana itina bana gankawa ba ka juzu maga maniya mana ba ka kuje maga kan kuje kitabu ke be hawa kara liya suhula kudu ananyo malinanyo hifdhul juz'i eh, kuti nga kenta ngatenna neo bi infiradi kitabane ya nawawiti mani higatiwa kitabu te sarugunyana mustaqille na turan ciginte warni ira ngadati sunna ko mamai awa ko no harle mandanan ngai na kinyi turanga ina saru ke dabari turanga kuro kebe gane matunu ke duran durusini aduru senna ne andangani nawa wuti kanci iga tiwa saru ke irnyana mustaqillin aduran ciginte nka alla ga nyama ga dabari kallellal kemi kin nusra nusra kanano nga liyasuhura حفظ الجزء ذا الجزء كنا نسخة جهود ليسهل حفظ ذا الجزء kuda ke juzube hay kede matinu ke ken gande na ken na neo bi insirabi ne ya idan nawawi ti ken ne ni ga saru ke ga tiwa nyani turan saru ya kudo mani kudo ke matinu be ho ma ho ga da gara ke gande na nyu ati summa man arada saga kan pal yamma be ga na ramurudenya damma sharhi sharu ke ko mandenya ilai kata ta juza mana matu ya fal ya fa'ala kaman nan sirabe zana ta sa ta bar halle iwa sharu gado matu da sun yawan bin me dini ka umma me aka manna da bar ati walillahi awalla bane da mani alaihi akamma mana tun gollen yanayin kamma alminnatu fonnan kirahuma ita an ni a matu ne kuma nema hore fonnan kirahu kenna ko bane da mani alla dangani akaman kamma bidhalika tadan tun golle ko kebe garja sabu ina saru ke do matu ke kahma me amatu be ndala hanni kahma me hanni kahma me wa ati gella kaman gananya su ati fonnan cirahunga alla dangana akaman kamma mana allah gana fonnan cirahunya akaman kamma na ida a golle ke ga timmene mogonɓe golle ke ga sirono soronga duna anati itaɓe sarunga mo mogonɓe a atikizi maninki gigara ke ko warni yaqif aka mangarni sigiya ala na naqaisi ko urgin to akamma allataifi kubenu gadu ko mo mo tonga anni ka umame warna aka mangarni sigiya ala naqaisi allataifi ko mo mo mun tom ko urgin to nyakamma aka mangarni sigi ko mo mo tom ko urgin to nyakamma almustanbaqati kube nukki tem bugunten ngani istimbatu ni kannan kagai mana istakhrajahum mujtahidan fi ada dia adu dogoton tenga kenni istimbatu ni ana kiken bugandi kalma ngureranga walla aya ngureranga anani lamtun ta kamma idan atimmani ciki ga ta kamma na dabari ga sagetu an na dangani warna kamma ngarni sigiya ala nafa'is al-laqa'ifi homo homo don po urgin tonya kama almustanbatatu kubenu ikki tembuguntenga min kalami man geliye mendigamenga qala allah alla gati fi haqqi kanyemme haqqendi wama yantiqu an tasihne anil hawa baka yunkilumuma in huwa gaho konni kemmanya hoya illa wahyun magantati wahani kenga yuha iga kenga han katta najm aya sitat naro nagatandi ati warni sharu ke be hakene ga ga gube ni sharu ke no gondo hotana heti ho mo mo gondo ko urgun to ana kunya ni sharu ke no gondo kube no iga di bugandi fare ni ga mundi sallallahu alaihi wasallam warni sharu ke na murida na fare ni ga munya sharu no idan diga ngurgin to diga momogon to kun ñallini bugu ken ni a kamanta ke ñangalli kesu haikene nawa nawawi hay kene hatadunga se ñakkinni serebe gana inga kamma an na saru kedo kitabe ke kahuma me na mogon to nukudo maton nana hetayi a gada kenti ke tittigande keni na kitabe ke darajanu koniya ora ga hamminitayi amma a keñime maga saruho nka to ano ngaɓeɗɗina saruho a ken palle ati walillahi alhamdu tidai tu ko mande na kanu de daron taunga kenna alla bana adangani awwalan tahananga wa akhira adu laganan tagai wa baqina adhum guntenga wa zahira adhu bangantenga idan kira gelli muqaddima ngoya mali dangani babu babu kira dangani yana na muqaddima riti hadithun dangani kem palla garni hadith ko banga di babu tanadi ada muqaddimah tanada bari mari dangani kem ba kem ba ba dan kem muqaddimah hakana nan qarai e, babu kem muqaddimah warna sai mari kamma babu kem garna sai kem kamma kem palle ngenne nganya na sharu ke be dabari asi kem taga kamma allah gana dunga kumbane insha allah kem pa to na ri babu kan onni annadu ta babu ka kainan duguta awa diga mertini tebe ga ko sare diga me nan ti kitabe la kan pa jefe umman wa kan karna idan oda ire kala ti jeu ne na na sa wunya be su jenya ni sa sa no kuma da ma ha ma ga ho na sa ga umman insha Allah Allah ga kana haminya Allah ga na sutura sutra Allah ga na dire ya kuma ne insha Allah ri na ku salli ana ga lan da ga sara kenya mo Allah ga na kana ku kudo na katina timman ga na katina ni وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين